Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin ƙananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane dubu ɗaya da suka hada da mata da ƙananan yara da ko dai an sace ko kuma aka gasa musu a wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama 'yan ƙasa na ƙwarai. Daga cikin wannan adadin akwai yara tara 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jiha Anambra, inda waɗansu suka shafe kusan shekaru uku a wajen waɗanda suka rike da su, waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addinin su. To ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto inda waɗansu daga kudu suka yi zargin cewa an sace 'yarsu aka kai ta arewacin Najeriya inda ita ma aka canza mata suna da addini. aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba, lamarin da ke ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Waɗansu da wakilin Mulamido Abubakar ya yi hira da su a yankin kudu maso gabashin Najeriya dangane da batun sace ƙananan yaran da aka yi daga jihar Kano sun bayyana cewa. Wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mu ƙasar nan kunya gaba ɗaya a ce a cikin irin wannan ƙasa ta mu Najeriya. A arewacin mu dinnan gaskiya akwai sakaci da namu saboda yadda da Allah sa mu dinga yi da makwatan mu da baƙi da suka zo gare mu. Iyaye mu tashi tsaye yanzu mu lura da irin baƙin da suke tare da mu, mu lura da irin halayen mu yi ƙoƙari mu dinga haɗa kai da 'yan sanda duk abin da mu ga daidai ba mu gaya musu. su sai kaɗan da za samu nasara a takurta irin wannan al'amura amma in ba ka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba sunana steven ogochukwu kowa ya na abin da ya ba cawo ba cawo yara kananan kananan ka bar musu ga babansu da mamansu suna neman su ba cawo abin da government zai an samu wanda yi wannan ko ma kashe za a kashe za a kashe a cikin hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ahmed Ilyasu ya bayyana matakan da suka ɗauka na ceto yaran. Wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa kare shi da na zo na samu labarin abin ya taba mun zuciya na muka samu zaratan jami'an tsaronmu da muka cancanza musu yanayi na aiki kowane irin laifi yanzu babban laifi bayan 'yan sanda da ke ganin su kamar dpos da area commanders da sauransu kowane na aikinsa amma muna da 'yan sanda na musamman Wani suke bin manyan laifuka muka fara neman bayanan asiri a kansu domin wasu daga cikin iyayen nan sun tafi abuja ne a Kone rediyo da ake kira barkatai rediyo to kusan experience da nake da shi da wuraren da na aiki yawancin 'yan jaridan nan na san su sun sanni mukan yi magana da su wasu ma ba su da kasan nan ba suka ce ga abin da yake faruwa na bincika na samu wasu bayanai na ce musu da an taɓa kama mutum daya irin wannan laifi sai aka dawo da su aka turo su daga can abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike muka bi hanyoyinmu da muka shigo da su na kankace kwabo da zaratan ma'aikatanmu muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali sai allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aiki da shi cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannun ku kuma watakila za a ci gaba da watakila tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan eh abin da nake so in ƙara maka haske a kai aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ina cikin duniya a kowace irin kabila a kowace irin ƙasa a ko wani irin lungu za ka samu masu yi saboda haka shi aikata laifi bai da bai da kama bai da ƙasa dan fashi duk inda ka dan fashi ne mai aikin laifi duk inda ka je mai aikin laifi ne za mu ci gaba da bin kowane irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi Allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane da addu'o'in malamai da haɗin kai na jama'a irin bayanai da suke bamu akwai lambobi na musamman da muke ba mutane suna kira duk dan fashin da ya shiga hannu duk mai aikata laifi ba ma dan fashi ba ko mai garkuwa da da mutane duk wanda ya shiga hannun wallahi doka za ta yi aiki a kansa Wakilinmu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari wata 'yar gwagwarmaya kan wannan lamari wadda ta fara da yaba matakan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta ɗauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano. Na san cewa akwai ƙorafai da yawa da aka yi ta magana akan 'yan majalisa ba su kyauta ba, amma akan wannan abu wannan motion din da shi sanata kabir gai ya pushin kuma abin aka accepting da za su ci gaba da wannan ai Najeriya ba za mu rika jaje ba ko ba haka ba abu ya faru kuma a ce an samu response so kuma Allah dai ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwatan musu su a matsayina ta mace in aka yi magana akan yara dole ne abu ne da zai taba maka zuciya so ka cewa wannan fa magana ake ta yara so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunanina to zai sami zai iyaka bakin kokarinsa ya ga cewa ya kawo taimakonsa saboda an samu sauki akan wannan abu to a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a kano cikin 'yan kwanakin nan ma akwai wasu 'yan makarantu da aka gano a kaduna da ƙasar daura a jihar katsina da suke ɗiban 'ya'yan mutane su nuna kamar koya musu addini suke yi amma kuma a je ana muskuna ma yara ana wulakanta su ana yin ɗabi'u mara daɗi domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a wa'annan makarantu a ƙungiyance ya kuke kallon wa'annan abubuwan da ke faruwa wato hajji madina wato in dai kai ɗan najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane dole wani abun ya rika maka da hankali amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama shine a ce problem wanda yake multifaceted so wanda yake shi yasa ake bukatan mutane masu kishi da kuma ƙwararru a haɗu saboda sai an haɗu karfi da ƙarfe tukuna za a iya samun sauƙi ba in fara magana game da yaran da aka aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini wannan matsala ce ta mu ta arewa musulman arewa wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin ƙauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne to zai kai shi ya zauna a wuri ɗaya a kange shi ya koyi karatun ƙur'ani in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima a wasu wuraren za ki ga ana yi bisa tsari ya zama na noma suke yi sai suna ciyar da kansu to amma kin san duk abin da yake alheri akwai kuma share a cikinsa sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza so yadda aka sa yaran nan a kange so gaskiya wannan ba addinin musulunci ba ne sannan kuma magana ana luwaɗi da su wanda ma ya saba ka'ida addinin musulunci so amma abin da ya kamata mu mu tsaya a arewa musulman arewa shine mu zauna mu tace tsarin tunda akwai alheri fatan shine a sami ilimin addini mu tashi tsarin yadda yake za a samu addinin to amma kuma an cire wannan abuses wato cin mutunci da kuma danna haƙƙin ɗan adam musamman yaro a ciki to wannan abu ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai ba da ɗansa ya ce ku yi karatu kuma karatun a gaban iyaye ne wani abin yana zai yi wani abin ba zai yi ba so wannan shine nauyi na da misali a ce da shekarar da ta wuce ne sun ce miki nauyi ne akan shugabanninmu amma da na ga yadda duniyar take tafiya wasu sa'annin wasu ma mun girme su yanzu su ne shugabannin kasashen to ta nan sai ya zama na iyayenmu da kakanninmu da shugabanninmu nake masa adalci duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya fi musu wanda suka yi na alheri Allah ya saka musu alheri amma mu yanzu shugabanci shine akan mu saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna mu saboda da karfin mu da ƙuruciyar mu kuma sannan Allah ya rufa mana asiri man dan ya karatu daidai wa daida so dan haka nauyin shine yanzu akan mu shi yasa ba zan ce shugabanni su yi ba saboda mu ma shugabannin ne yau dole mu dauki wannan responsibility sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sace su daga Kano aka kai su kudanci na Najeriya kudanci maso gabas eh, state na Anambra shi wannan mun kalle shi ta bangare daban saboda sai ya zamana akwai abin akwai zamba a cikinsa zamba in the sense that ka ɗauki yaro ba kawai ka gan shi akan titi yana yawo ba yaran na islamiyya suka ji sun ji su koyi karatu aka sace su aka tafi da su aka yanke musu gashi aka canza musu suna aka canza musu addini so dole abin ya tayin maka da hankali saboda dole ka san cewa abin da zaka faho bawa mutum na farko shine tsaro Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma ci Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.